سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد دسنو زامنونا وكافرين قريشا وايو يمو a cikin sansanin ƙasa ta hanyar abin da Allah zai yi wa musulmi buɗe da shi, kuma mu nuna musu ayoyinmu a karan kansu ta hanyar buɗe garin Makka domin ya bayyana a gare su, bayyanar da take ɗauke shakka cewa wannan alkur'ani gaskiya ne, wadda babu kokonto a cikinta. Yanzu bai ishi waɗannan mushrikai hujja ba cewa wannan alkur'ani gaskiya ne, saboda shaidar Allah da kansa cewa daga gare shi yake, waye ya fi shaida mai girma fiye da Allah. da suna nufin gaskiya da sun wadatu da shaidar Ubangijinsu.